أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ميزان چه اوانچان a ababe da suka saura da yake khumsi yana ta'alluke da su yau zancen da za mu yi za yi zance a kan karshen abin da yake khumsi yana ta'alluke da shi ko wanne yake gabanin karshe shi ne abin da ake ce masa ganima idan musulmai da horon shugaba wanne yake ma'asumi sawa annabi ko dai a cikin khalifofin nan na annan muhammad sallallahu alaihi wa ali da horonsa suka yi yaki da kahurai a cikin wannan yaki sai musulmai aka samu ganima bayan an fidda wahalhalun da aka yi da bashin da aka yi hal aka kawo wannan ganima gida shine mai kudin mota a wannan zamaninmu ko kudin dabba da yake ko kudin wanne ke sun aza wannan ganima suka shigo da shi gari sa'an nan da mikdarin da annabi ko khalifan annabi yake ga akwai salahi ciki yani yana da kyau a fidda wannan a ciyar da shi a wani huska sannan aka fitar wanne ke rabo ne na ma'asumi abinda zai saura zafi da mai khumusinsa sa'an nan a raba da sauran musulmai sauran haka kuma ɗaya cikin mai ababen da yake Homs yana ta'alluki da shi shi ne kasa da yake kahuri zai sai sa a wurin musulmi amma wani kahuri shi ne kahurin da yake rayuwa a karkashin inuwan nan na hukuma ta musulunci shine ake ce mai zimmi waton wannan yana zamne lafiya da musulmai sharatin da aka sa masa yana cika wannan sharatin bai taimaka ma wansu mai su yaki musulmai Izan wannan ya sai kasa a hannun musulmi to wajibi ne ya fidda mai dayan wannan a kan khumsi wannan kafirin shine mai kahuri da yake mai bi yakin musulmai yana zamne mai kasan musulmai to idan ya sayi kasa a hannun musulmi wajibi ne ya fidda mai ɗayan wannan da cewa humsi akwai abin da ya kamata wayansu hukunce-hukunce da ya kamata mu kula da sunan abin da yake ya yi ta'alluki da khumsi lamari na farko mutum matukan bai fidda khumsin dukiyansa ba ba ya yi tasarrufi a cikin wannan dukiyan nasa bi ma'ana abinci da yake mai khumsi ya yi ta'alluki da shi mutum beye mai ya ci wannan abincin kudi da yake mai khumsi ya yi ta'alluki da shi mutum beye sai wani da wannan kudin lamari na farko kenan lamari na biyu idan mutum yana da mai kudi wannan kudin kuma humsi ya yi ta'alluki da shi bai fidda humsin wannan kudin ba sai da sai ruwan da zai yi da yake mai ba da izinin marji'i ba ɗaya cikin wannan sayar da sayar wanda zai yi bai inganta ba ɗaya cikin sai da wannan sayar da zai yi masalan izan ya sayi abu dala dari biyar ne to dala dari a cikin wannan dari biyar wannan mu'amalan bai inganta ba to in ya ci wannan abin ya ci haramu lamari na uku idan khumsi ya yi ta'alluki da kudi kudin da yake mai khumsi ya yi ta'alluki da kudi wannan kudin sai ya me ya sai ruwa da shi da wannan ruwan ya yi alwalla ko ya yi wankan janaba to alwallansa bai inganta ba wankan janabansa ma bai inganta ba lamari na hudu izan mutum yana da kuɗi da yake khumsi ya yi ta'alluki da shi sai da bai da wannan khumsin ba sai ya sayi gida da wannan khumsin to sallan da zai yi cikin wannan gidan sallan bai inganta ba idan abin da yake khumsi ya yi ta'alluki da shi lamari na biyar abin da yake khumsi ya yi ta'alluki da shi ba da khumsinsa ba sai wannan abin aka ba da mai hadiyansa aka yi kyauta da shi to ɗaya cikin biyar wannan abin ba mallakansa matsalan kudi ne da yake humsi ya yi ta'alluki da shi kamar dala dari biyar sai aka ba aka yi kyautan wannan to dala dari ba mallakansa ina ake ciyar da humsi Humsi wajibi ne a raba humsi guda me guda biyu gida biyu rabin wannan ɗayan biyun wannan rabo ne na me na imamu sahibul asr wa zaman wannan kuwa za ba mai mujtahidi ne Shi shine marji'i taklid wanda kake taklidi da shi shi za ka ba wannan kudin ko ka ba wakilinsa saura ɗaya da ya saura cikin wannan biyun daidai ya saura cikin wannan biyun da izinin hakimin shar'i shine marji'i kaya me ka ba sharifai wanda me suka cika sharatin basu khumsi saboda ba kowane sharifi ake ba shi khumsi ba idan khumsi ana raba shi zuwa me gida biyu na farko rabo ne mai na imam zamanin ajjalallahu farjahu sharif za ka ba mai inda kake taklidi da shi kashi na biyu in ma ka ba shi ko da me izininsa ka ba sharifai wanda suka cancanta a ba su kumsi wani sharati ne ya kamata sharifi yana da shi idan ya cika wannan sharatin za ba shi kumsi shi ne zama talaka, ko me ya zama me yana cikin hali na tafiya, ko da yake me a garinsa shi ba talaka ba ne, sharati ne da yake nan. Sharati na biyu, wannan sharifi ya zama me dan shi'a wanne yake me ithna ashar, shi'i ithna ashari, ya zama me wannan. wato ya yi imani da khalifofin nan goma sha biyu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da su sharati na uku ya zama na mai ba sharifi ba ne wanne yake bayyana sabo akan ihtiyati wanne yake wajibi saboda ba shi khumsi idan ya kasance yana bayyana sabo ya zama mai taimaka mai akan laifi kenan sharati na hudu ya zama ne ba shi cikin ɗaya da yake mai wanda zai ba shi humsin yana ciyar da shi kamar mai kaman eh, iyalin mutum mijinta bai ba ta humsi domin shi ke ciyar da ita ko ‘ya'yansa akan ihtiyati wannan yake mai wajibi a ƙarshen abin da yake mai ana fidda humsin shi shine abin da ake ce mai amfani abin da ake nufi da amfani shine mai abin da mai yake kari wannan amfal a cikin mai istilahin nan na fiƙe ana itilakinsa a kan mai dukiya wanne yake mai dunkulallen dukiya da yake mai yana karkashin zabin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi ko mai khalifan ma'aiki wanne yake mai eh, yana cikin ababen da yake maslaha na dukkan musulmai ko zangon musulmi a lokacin mai zamanin nan na gaiban imam zamana ajjalallahu ta'ala farjahu sharif za a yi amfani da shi wayannan dukiyan a mai zamanin gaiba yana cikin mai yana karkashin zabi na hakim ko shugaba na daula ta musulunci kamar yadda za mu zo mu yi bayanin wayannan dukiyoyi na farko shine abin da muke ce mai fai shine mai dukkan ababen da yake ba da yaki ba musulmai suka samu wannan mai ababen wannan ababen sun kasance kasa ne ko a'a dukiya ne sa'an nan na biyu kasa da yake mai mataccen kasa in ba da rayan da wannan kasan ba ba za a yi amfani da wannan kasan ba na uku garurruka ko kauyuka ko birane da yake me wanda suke rayuwa a wurin sun bar wannan mai kauyukan ko sun bar wannan birnin da suke mai rayuwa a wurin duka wannan tasarrufinsa yana karkashin zabin hakimi ne na shari'i ko mutum masalan Eh, teku izan ka fito a cikin teku wannan farfajiyan teku ko gulbi wayannan fili duka da yake mai bai da mai wanda ke mallakansa duka dukiya ne da mai yake karkashin zabin daula ta musulunci shugaba da daula ta musulunci shi zai gwada yadda za a da wannan dukiyan. ko dajin Allah ko kogo da yake mai suna kwance duka wannan mai yana cikin amfani ko dukiya na sarakuna da suka bashi ko ganima wanne yake mai mai sada duka wannan yana ciki ko ganima na yaki da yake mai an shiga cikin wannan yakin ba da izinin ma'asumi ba ko gadon wanne yake da mai be da mai gadon da mai wanda zai gade sa ya ba dukiya ba wanda zai gade sa ko ma'adini da yake ba mallakan wani ba ne kuma wani bai rayar da wannan eh, bagiren ba ko ma'ajini da yake mutum zai same shi babu shi a kasan wani ba cikin kasan wani ya samu ba ko wannan kasan ba wannan mai ya rayar da wannan kasan to wayannan duka wayannan dukiyan duka wani bai mallakansu mallakansu a asali mai mallaka ne da zabin wayannan eh, mallakan wannan kasa yana mai cikin zabin ma'aiki na Allah ko khalifan ma'aiki na Allah subhanahu wa ta'ala ko a zamanin ga da muke rayuwa zamanin gaiba yana mai karkashin zabi na hakimi na shari'i. Insha Allah da wannan zancen ne za mu kawo karshe zance a kan babi na kumsi sabon saduwa da za mu yi za mu fara zance a kan haji. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.